karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi shida kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu mai sararo barka da warhaka ga kadin labaran A Najeriya a Atiku Abubakar ya jagoranci bangarorin adawa don kafa hadakar kawar da jam'iyyar APC a 2027. 'Yan tawayen M23 sun sake kame yanki mai muhimmanci a kwakwa bayan watsi da kira kira 'yan tsagai ta wuta. Karan farko, Hamas ta mayar da martani kan Isra'ila bayan harba makamin roka a Tel Aviv. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya a teku Abubakar da saurin cikakken 'yan adawa a kasar sun sanar da shirin kafa haɗaka da nufin kawar da gwamnatin APC mai mulki ta shugaba Bola Tinubu a zaben 2027. Hagu Haliru na ɗauke da rahoto a kai. da yake amsa tambaya kan ko wannan haɗaka ta 'yan adawa na nufin wani shiri na kawar da gwamnatin tinubu a zaben shekarar 2027 atiku ya amsa da cewa kwarai haka abin yake daga nan ne ya dora da kira ga fannin shari'a da ya duba kan matakin da tinubu ya ɗauka na dakatar da gwamnan ribas da mataimakiyarsa haɗi da 'yan majalisu wannan mataki ba wai kawai saba wa doka ya ba babbar barazana ce ga demokuraɗiyya muna kira ga shugaban ƙasa bola tinubu da ya gaggauta janye wannan mataki da ya saba da kundin tsarin mulki tare da dawo da zababben gwamna da mataimakiyarsa da majalisar dokoki. Ko da yake jam'iyyar APC mai mulki ta ce ko kaɗan haɗakar 'yan adawar ba ta tayar musu da hankali ba, kamar yadda sakatarinta na ƙasa Suleiman Muhammad Argungu ke cewa. Mu 'yan jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa wannan haɗaka ta Atiku Abubakar da duk waɗanda yake yi da su, mu ba ta mana da hankali, domin ba yau aka fara ba. Da ya yi hankuri ya zauna a jam'iyya ɗaya ko da dan Allah na sa yana da rabo amma wannan yau ya jawo hadda waɗanda ba abokan tafiyar shi ba ya hada da shi duk dai soki burutsu ne irin na 'yan siyasa a Najeriya. Cikin waɗanda suka halarci taron manema labaran a tsakanin 'yan adawar wanda Atikun ya jagoranta har da tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasir El Rufa'i da tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawan da Inusa Tanko na jam'iyyar Leba yayin da tsohon gwamnan Rivers Rotimi Amici da takwaransa na Ikiti Kayode Payemi da tsohon shugaban jam'iyyar APC suka nemi gafarar rashin halartar su shirin hawa gwangwazo a rufai hausa Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da matakin shugaban kasar na kafa dokar ta ɓaci a jihar Rivers tare da dakatar da gwamnan jihar Samina Laifu Bara da mataimakiyarsa da ba majalisar jihar har na watanni shida tare da mai gurbinsu da suji. Yanzu ma majalisar na jiya Alhamis ne suka amince da wannan mataki bayan ta farko majalisar wakilan kasar ta yi na'am da shi duk da yadda masana a bangaren shari'a ke ganin matakin ya yi karan tsini ga kundin tsarin mulkin Najeriya da ma tanadin tsarin dimokuraɗiyya a najeriya dai kwamishinan shari'a na jihar katsina mai shari'a musa ɗanladi ya yi afuwa ga wasu fursunoni casa'in da ɗaya a gidan yarin jihar ta arewa masu yammacin ƙasar galibinsu masu ƙananan laifuka da ke zaman yarin ko dai a jiran beli ko kuma gaza biyan tara rahotanni sun ce baya ga mutanen ɗaya akwai kuma wasu hudu da su ma aka sallame su bayan sun kammala ɗaya bisa uku na wa'adin da aka yanke musu a zaman yarin majalisar riko koli ta 'yan Nijar mazauna Libya ta ce yanzu haka akwai 'yan kasar akalla 617 da ke ci gaba da kasancewa a cibiyoyin da ake tsara jama'a a kasar. Majalisar ta ce babban abin da take nema daga mahukuntan Nijar shine tallafi domin gaggauta dawo da waɗannan mutane zuwa gida. Muhammad Sanusi wani ɗan Nijar ne mazaunin Libya ya bayyana halin da ake ciki a yanzu. gaskiya alamun da ake bada duka gaba ɗaya ne ba wai maganan wai ko yan Nijar ko duka Afirka ne suna cewa Afirkiya sun zo sun musu kaza sun musu cika musu kasa da sauran abubuwa dai to amma dai kamar lokaci abubuwan sun yi lalacewa kamar bangaren mutanen mu na Nijar don a mafi yawanci suka kama akwai markas da suke kaiwa kama akwai wurare da suke kai suna ajiye mutane haka su ta jibge mutane su danhware mutane a ta wulakanta mutane bacci ba sha ba wani wulakanci dai iri iri in ma gidajen yari ne ma da sauki wani wurin kawai wani wuri ne can banzan wuri za a je ajiye mutane a ta wulakanci kawai da suke sha kama an kama salan nan yana daga cikin umar abasin da ya sa abubuwan suka kara kazancewa suka kara lalacewa domin saboda gaskiya cikin wannan din lokuntan gaskiya akwai tangarda da yawa wurare da yawa daban-daban da ake bada labarin cewar akwai mutane waɗanda suke cikin ana ta kamen mutane ba sassauci wallahi sosai ana faɗa cewar can misira ta da sauran wurare kalaman maman sanusi akalla mutane sha uku ne suka shaƙi iskar yanci can a kamar waɗanda suka fito daga ƙasashen madagascar da jamhuriyar congo da suka kunshi mata hudu da maza tara baya da suka shafe watanni a hannun 'yan damfara rahotanni sun ce 'yan damfarar sun yi wa mutanen daɗin baki da sunan za su ba su aiki amma suka bige da garkuwa da su gabanin shiga tsakanin jami'an jandarma can a birnin yawunde da ya kai ga kubutar da su ana ci gaba da fargabar ɓacewar ɗan fafutuka kuma dan jaridan burkina faso idris bari wanda har zuwa yanzu ba a ji duriyarsa ba tun bayan da jami'an tsaro suka zo har gida suka ta a birnin wagadugu fadar gwamnati. shugaban 'yan tawayen m23 ya yi watsi da tayin congo da rwanda na tsagaita wuta cikin gaggawa yayin da dakarunsa suka shiga cikin yankin kinshasa ta hanyar kwace garin walikale mai matukar muhimmanci ga kasar nasir sani na dauke da karin bayani bayan kaiɓe ikon wasu manyan birane guda biyu a gabashin kasar ta congo birnin na walikale da ke da tazarar kilomita 125 daga babban birnin kasar wadda ke ɗaya daga cikin masu tarin arzikin ma'adanai da suka fada kumar 'yan tawa tawayen na M23. Garin mai yawan al'umma dubu goma sha biyar ya fada garkashin ikon 'yan tawayen ne bayan wani kazamin fada da ya barke a tsakaninsu da dakarun sojin kasar ta DR Congo. faɗan wanda ya samo asali daga kisan kiyashi da aka yi a kasar Rwanda a shekarar 1994 da kuma gogayya kan mallakar arzikin albarkatun ƙasa ne mafi muni a gabashin Congo tun bayan yakin 1998 zuwa 2003 wanda ya sanadin mutuwar miliyoyin mutane. a yayin da masana suka bayyana cewa wannan yakin da kasashen congo da rwanda da burundi suka tsunduma cikinsa a wannan shekara ya munana bisa yadda yake kokarin bazuwa a yankin baki ɗayansa. shugaba abi ahmad na habasha ya ce ya madatsar ruwan da gwamnatinsa ke ci gaba da ginawa a kan kogin nilu za ta fara aiki nan da watanni shida masu zuwa madatsar ruwan matukar aka kammala aikinta nan ne habasha za ta rika samun dukkanin lantarkin da take bukata kuma ita ce irinta ta farko a afirka masu shigar da kara a algeria sun nemi zartarsa hukuncin daurin shekaru goma kan marubuci bolin sansal mai da suka zarge shi da kalubalantar tsaron kasa da kuma yi wa dokoki karan tsaye sansal wanda fitaccen marubuci ne a tsarin rubutun zube da ake ji da shi a arewacin afirka ya yi kaurin suna wajen sukar manufofin gwamnatin algeria da masu ra'ayin addinin islama Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce miliyoyin rayuka na fuskantar haɗari sakamakon dakatar da kudaden agajin da ƙasashe suka yi tana mai gargaɗin cewa mata da yara 'yan gudun hijira ne lamarin zai fi shafa. Michael Goodson ya haɗa mana rahoto. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Alhamis, shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira Philip Grandry ya ce tasirin dakatar da agaji ga mutanen da ke tserewa rikice-rikice na da yawa. inda masu raunin cikinsu musamman ma mata ke fuskantar cin zarafi da fyaɗe. Grandi ya ce mata da 'ya'ya mata waɗanda ke cikin hatsarin fuskantar fyaɗe suna rasa damar samun ayyukan da za su tabbatar da tsaronsu. Kana yara ƙanana sun kasance kara zube babu malamai ko makarantu, lamarin da ke jefa su cikin masu safarar mutane ko masu ci da guman yara. waɗannan kalamai na grandi su ne na kai tsaye ya zuwa yanzu akan tasirin rage kudaden agaji da shugaban amurka donald trump ya yi sai dai bai kama sunan amurka ko wata ƙasa mai ba da gudunmawa a sanarwar tasa ba a shekarar 2024 hukumar ta samu dala biliyan biyu daga amurka wato kashi 40 na jimillar abin da ta bayar a matsayin gudunmawa a shekarar hukumar kula da 'yan gudun hijirar tana kula da miliyoyin mutane da ke tserewa rikici da cin zali a sassan duniya tumma ba a wannan lokaci da adadin waɗanda rikici ya tilastawa barin gidajensu ya kai miliyan 123 ba a karin farko tun bayan da isra'ila ta dawo da hare-harenta kan falasinawa a yankin gaza da ya kai ga kisan kusan mutane 500 ƙungiyar hamas ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami zuwa birnin tel aviv a jiya alhamis da dai wannan hari na hamas da ke zuwa bayan makamancinsa daga 'yan tawayen hutu na yemen ya yi awon gaba da aikin shugaban sashen leƙen asiri na isra'ilan shin wanda netanyahu ya zarga da sakaci ko da mahukuntan na isra'ila sun ce babu babu ko mutum guda da ya samu rauni daga dukkanin har-haren shugabar sashen karin manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai kaja kalas ta roki ƙasashen da su amince da sake zuba kuɗin da yawan ya kai euro biliyan biyar don bunƙasa sashen makaman ukraine da nufin baiwa ƙasar ta gabashin turai cikakkiyar kariya daga barazanar makwabciyar ta rasha. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arafa. Taken labarin wasannin kenan ga kuma Abdullahi Isa. barka da azima bashir aminu a gasar cin kofin kasashe matakin kwata final da aka yi a jiya alhamis netherlands ta spain sun tashi biyu da biyu yayin da croatia ta lallasa faransa da ci biyu da nema to da kammala wasa tsakanin croatia da faransa mai horar da kungiyar kwallon kafar faransa didier deschamps mm. yana mai bayyana cewa za su iya kokarin ganin sun dawo da martabar su a karawa ta gaba musamman mm. ranar asabar to tabbas dai yana bayyana cewa kungiyar ta faransa ta fuskanci matsaloli da suka shafi rashin bin umarni da kuma aiki da kwarewa na bangaren 'yan wasa mm. da shan ya yaba da yadda aka samu haɗin kai sai dai hakan ba zai hana kungiyar dawo da ta ba a karawa da za su yi ranar asabar mm. to a ƙarshe dai game da dan wasan real madrid wato kylian mbappe wanda akasarin masharanta da 'yan wasa suka saran ganin ya mm. taɓuka wani abu a zuwa gani mm. didier deschamps ya tabbatar da cewa dan wasan na cikin ƙoshin lafiya kuma ya yi iya ƙoƙari duk da cewa ya fuskanci matsin lamba daga 'yan wasa na croatia yana kuma da zan ranar asabar dan wasan ya taka rawa fiye da yadda ake zato eh. to bangaren wannan ah, wasan da aka yi tsakanin denmark da portugal denmark ta doke portugal da ci ɗaya mai ban haushi yayin da jamus ita matal da italiya jamus eh, ta duki italiya da ci biyu da daya a mataki na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya reshen afirka mm. a jiya ma an buga wasanni da dama mali ta duke tsibirin comoros da ci uku da nema yayin da libya da angola suka tashi ɗaya da ɗaya mm. gambia da kenya sun tashi uku da uku zimbabwe da kungiyar kwallon kafar jamhuriyar benin sun tashi biyu da biyu namibia ta duke malawi da ci ɗaya mai bahaushi sai gabon da ta lallasa tsibirin eh, seychelles da ci uku da nema an zuba wasanni kala-kala haka haka azima a ɗaya gefen kada manta da cewa a ɓangaren neman tikitin shiga gasar Eh, cin kofin duniya mm. kasar japan ce kungiyar kwallon kafa ta farko ta samu tikiti aka tabbatar da cewa ta shiga jerin kasashe da za a dama da su a shekara ta 2026 bayan da ta doke kungiyar kwallon kafar bahrain da mm. ci biyu da nema eh. rukunin kungiyoyi kina na yankin asiya eh. a haka japan ce kasa ta farko ta samu tikitin farko na zuwa wannan gasa mm. to labarin da yanzu haka da ke yawo kuma akwai shi a mu shine na zaben christy coventry hmm. yar kasar zimbabwe kuma farar fata ta farko mai shekaru 41 a mukamin shugabar kwamitin shirya wasannin olympics na duniya hmm. kasan dama abdullahi aiman yi hasashen cewa wannan mata ita za ta lashe wannan zaɓe ai wani abin mamaki ita ce mace ta farko kuma hmm, da za ta shugabanci wannan kuma haka to an gaishe da abdullahi isa madalla yadda aka saba a kowace rana mai kamar ta yau wato Juma'a, a wannan karan ma mun tattauna da Sagir Kano Sale editan Aminiya da ake wallafawa a Najeriya don jin wasu daga cikin muhimman labaru da jirgin take dauke da su ga kuma tattaunawarsa da Nura adu Suleiman. Ana ta samun labarin raguwar farashin man fetur a Najeriya. masu motocin haya kuma har yanzu babu magana rage farashin kuɗin sufuri taken labarin namu dai dalilin da muka ji rage kuɗin mota duk da an rage da man fetur in ji direbobi sannan kuma muna da labari game da yadda muka yi artabu da doru na ruwa muna gadin gona in ji wani manomi manoma na fama da hari ko kuma banna daga da doru na ruwa a yankin difa da ke jihar gombe inda suke tafka gagarumar asara kwarai da gaske hmm. Wakilinmu ya je can inda ya rayu tare da su ya ga irin bannar da dabbobin ke musu kuma ya tattauna da wasu daga cikin manoman da suka tsallake rijiya da baya hmm. bayan sun yi wato karambata da wannan dabba. A shi ma dai ya zama jajirtaccen namiji tun da kila ya yi karo da na ruwar. <laughs> Eh, <laughs> <laughs> to daga nesa nesa dai yawwa kamar da to ina ga ai shi daga eh. nesa nesa ina ga ka misala ko daga nesa ma ba zai hanga ba takewa zai yi to mu je hmm, labari ne to zai kuma labarin abin da ya shafi harkar makarantun allo ko mu ce tsarin makarantun tsangaya inda gwamnatin najeriya ke shirin fara koyawa almajirai sana'o'i sai kuma abin da ya shafi siyasa hmm. bacin wato dakatar da gwamna da 'yan majalisa na jihar rivers da kuma da kantoma da zai rika gudanar da jihar da shugaban kasa ya dauka. to na tabbata akwai labarai kuma na kasashen ketare Eh, kwarai a bangaren labaran ƙetare kuma muna da labari kan yadda ƙasashen duniya suka la'anci sabbin hare-haren da wato isra'ila ta kai a yankin zirin gaza duk da yarjejeniyar tsagaita wuta inda a wannan karin ta kai hali mafi muni da za a iya cewa cikin dare ɗaya ta halaka fararen hula sama da mutum ɗari hudu a yankin zirin gaza to akwai labarai na ban al'ajabi muna da labarin wani magidanci da ke amfani da irin wato jirgi mara matuki din wato drone kenan. To. Ya to ya dai yi amfani da wannan wato na'ura hmm. Yin da ya kama mai ɗakin sa ita kuma tana cin amanar aure ya dai kama ta da kwarto ta hanyar amfani da wannan na'ura ta drone din. To Allah kyauta. Mm, to abu da eh. bai da abu da bai daɗi ba. Abu bai daɗi ba an yi da mutum ya ji. To bari mu je ga <laughs> labaran wasanni. <laughs> To labaran wasanni mu mai da hankali ne kan ɗan wasan ƙasar Somalia da ke mm. takali da gasar Premier Ingila to Chuma ba inda muka bibi rayuwarsa daga wato yadda ya faro tun daga sana'ar tallar burodi a kan titi hmm. ah, daga nan kuma likafa ta ci gaba yanzu ya zama babban dan wasa inda ya tsallaka daga nahiyar afirka ya kai har ga wato babban gasar premier ta kasar ingila haka abin yake dama mai hakuri shi kan dafa hmm, dutse a ce har ya mu eh lalle kam ta tattaunawar nurado suleiman kenan da sagir kano sale editan jaridar aminiya kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a